kusoma mining na futuristic token zan ajiye muku link na wannan token a description wanda ku click akan shi ya zo ku downloading na application ɗin ku register da kun yi register kun yi login zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku wannan feji nan shine monitor ko kuma screen na wannan feji ga yanda aka rubuta start mining now shi kawai za ku danna da kun yi click akan shi Yes, online. To, kamar yadda kuke gani, ga shi mun yi click a kan shi. Sai mu dawo nan ƙasa. Nan tokens left adin token ɗin da ya rage ne, nan kuma total minus adadin wanda suke yin mining ne. Nan in za ka yi withdraw shi ne za ka shiga, nan kuma in za ka yi inviting ɗin mutane shi ne za ka shiga ka link ɗinka. kamar yadda kuke gani waɗannan ɗan network yawwa gashi na nuna mana mining started kun gani yanzu sai nan da awa ashirin da hudu za mu ƙara zuwa wajen mu yi click akan wannan start mining ɗin wannan shine yadda ake mining na shi wannan token kuma kamar yadda kuke gani gashi yanzu har an bani shi wannan futuristic token ɗin ƙwaya goma sha biyu nan kuma in ka gayyaci mutane sun yi rijista abin da ka samu na sakamakon na gayyatar su. shine za ka gan shi a nan wajen ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum